ya magana karbuwan addu'a a wannan da kuma addu'an da ya kamata lokacin bude baki da mutum ya eh, eh. kuma wata ɗabi'a ban san ko malam ya kalle ta ba ga musamman mu wasu fulani mafi yawa hmm. ba mu saba da a ce ka zauna da iyalinka a lokacin bude baki ba hmm. a waje ɗaya hmm. hawar alishin ko za ku yi addu'a na amin eh, eh, sai aka bai da wani ɗabi'a kamar gidan yan boko eh, ake yi da sauran su shi da za a ga sun hau tebur da danin tebur kowa ya ɗiba ana ci ana kaza ana ba sun mana ko ne duk kan hango mutane to yin addu'a da dai wannan lokaci abu ne wanda sunna ta tabbatar da shi hmm. cewa idan mutum ya zo buɗe bakin shi aka ce ana so ya yi shi da dabino ko da ruwa haka hmm. wani abu dai wanda yake mai sauki hmm. sannan kuma ya karanta wannan addu'a Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu mm. in kaso wasu sukan kara zahaba zama wa talatul uruq mm. wa sabata al ajru insha Allah wannan kari ne wancan gaba ta farko shine abin da ya zo a sunna um. to idan mutum ya yi wannan addu'a kuma yana iya shigar da abubuwan da yake da bukata na neman tsari ne na neman jalabi ne kaza yake so allah ya ba shi fataki da buɗi da sauransu duka yana iya yi tun da allah maɗaukaki yana cikin baga da azumin sai aka dakatar da ita aka shigo da batun addu'a mm. cewa da bayina za su tambaye ka ni ina nake to ina nan kusa e saboda aka su roƙe ni ina jin su zan ansa masu mm. lokaci ne na addu'a sannan kuma wannan haɗuwa eh, addinin musulunci alkur'ani ya ce wa alaikum junahun an ta'kulu jami'an a ashtata ku haɗu ku ci gaba dai ko ku ci daban-daban ba laifi ba ne wannan ba ma famili guda na cikin gida ɗaya ba har ana nufin irin yadda ake cin abinci da a ƙauye eh. yawwa wanda ya fito da nashi wanda ya fito da haɗu a ci mm-hmm. ba laifi bane har in kai bako a ce gidanka ba a yi tuwo nan bai ma ganewa bai ganewa mm, sannan na gidanka ya ci ba na gidanka ya ci ba ka yi mai daɗi ba kai daɗi ba zai gane ba saboda irin wannan haɗaka mm. wadda ba a samun ta saboda zama na maraya mm, ban sani ba a ƙauyukan ko ana har yanzu ko an <laughs> fasa Allah eh, to amma ci tare din musamman na iyali shi ma yana da kyau sunna ta tabbatar mazala sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabi eh, eh, eh, sammin laha kul bi mm. eh wa kulmi ma yalika a wannan ya nuna ana ci tare ne mm-hmm. ya nuna ana ci tare manya da da. kenan saboda haka a haɗu ɗin abu ne wanda yake mai kyau sai a koya wa yara tarbiyya iri-iri a daidai wannan lokacin abu ne wanda yake mai kyau. shi azumi din nan gashi mana suna mm. annabi sallallahu ya kwaɗe da mu a gaugauta buɗe baki mm. da kuma jinkirta sahur to wani shi lokacin buɗe baki dinnan nan duk da na san zan so malam kai mutane bayani yi matsayin buɗe baki mm. ga mai azumi mm. kuma mai mitire tasirin wannan lokaci mm. na buɗe baki kada idan ka juya bangaren wani sai ga kuma an kira sallan sai ga kamar gwaninta ce yana so ya daɗe sosai kafin ya buɗe baki to sai kuma na biyun ma na suka bada ansa a lokaci ɗaya mm-hmm. sai kuma maganar sahur eh. za ka ga wani da ce maka shi yana da gwaninta da haka shi ba ma sai ya yi ba sai ya yi ba yau wato shi sahur din nan me matsayin su shi eh. wa'annan abubuwa guda biyu bude baki eh. da addu'an ha bude baki hmm. subulin ta yiwu hmm. sai kuma dawo muka gama duk wannan yanayi da falala da addu'a da yadda ake istijabu abubuwa duk da ke tare da wannan hmm. da kuma magana sahur din nan shi kansa to alal hakika abinda ake cewa ibada ko addini shine tun farko mun faɗa muka ce an riga an shirya addinin nan tsaf naka ne ka yi shi yadda aka shirya shi ko kuma ka bashi mm. a ba ka da naka a ciki mm. yadda aka shirya shi haka ake so ka yi shi kuma in ka yi shi yadda aka shirya shi to a nan ne kake samun amfanin da ake samu na nan duniya kuma ka samu amfanin da ake samu har na lahira mm. amma kana saba yadda aka ce a yi shi to shi kenan sai ka kasa samun amfanin duniya daɗa balle ka kai ga samun amfanin lahira sau da haka eh, lokacin sahuru lokaci ne wanda mazala sallasar ya ambata a cikin hadisi cewa lokaci ne mai albarka lokaci ne da ake sanya albarka lokaci ne mai daraja lokaci ne mai kaza kaza wato duk wannan lokacin duk wata halitta da take tashi daga baccinta da dai wannan lokacin sai ka tadda cewa tana da wata baiwa ta musamman a jikinta sabanin dabbobin da ba sa tashi a wannan lokacin ko kuma sai a lokacin da suke koma su kwanta hmm? eh yanzu duba kaji hmm. kaza duk inda take gari na wayewa a su ba hmm. za ta fito ta tafi neman abincinta jibiyar da ake yanka kaji amma kuma suna nan dubbai ba su kare ba allah ya sa albarka a cikinsu saboda suna ce masu tashi da daidai wannan lokacin jibiyar da allah ya mallaka wa zaki daji shine sarkin dawa asuba na yi zaki in ya kalli gabas mm. bai kaucewa sai rana ta fito haka zaki zaki haka yake asuba na yi zai kalli gabas sai rana ta fito zai tashi daga inda yake haka maza Allah ce in mun yi sallah mu tsaya inda muke sai rana ta fito ta kagai to daɗa sai aka ce ka tashi daidai wannan lokaci ka ci wannan abinci saboda albarkar da ke cikin wannan lokaci sai wani shi kuma yake ganin shi ai ya wadatu shi wai tunaninsa cin mm-hmm. ai ba cin bane ya san iya albarka ya san iya mala'iku da halittun Allah da suke sauka a daidai wannan lokaci ana addu'a mm-hmm. ga dukkan waɗanda suka halarci wannan lokaci ya san iya abubuwan da ke ciki mm-hmm. <laughs> ai ba cin bane so haka nan kuma ba gwaninta ba ce Allah madaukaki ya ce sun ma'atun musiyam ila ku karasar da azumin nan zuwa dare in aka ce ila shi in ka kai farkon abin ka kai ila hmm. ba ci aka yi sun ma'atun musiyamu fil ba ba hmm. fi inda an ce fi sai ka shiga da shi ciki hmm. amma aka ce ila an ka kai ila kana zuwa gaba ta farko ka kai wurin so aka rana na faduwa laili ya zo to maza ka ci abinci so wani yau shi dan ya ji an ambaci lai mm. sai ce sai ya shiga dare mm. ai ba a ce fi ba mm. aka ce ila sai ila ta kai ka gaba ta farko ta dare lokaci na yi kawai ka ci abinci in ko ka saba to ka saba eh, daraja ko wasu albarka da ake samu a daidai wannan lokaci kaga mutum ban da shi